bi ke rufe sunan mutum gaba ɗaya ma ya zan ba a gane sunan ba a ce uba da shi da ɗiya kuma ya mace sunan ɗiyan haurin ɗar ma'arme ma bai iya tuna sunan ɗaya ya faɗi ba sai da aka tambayo kakar ta mace akwai kunya ga wannan abu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mallam ya tub duk wanda bai tuba ga barin jefa juna da lakabi ba fa ulaika humuz zalimun to waɗanda su ne azzalumai kuma ba kowa ne suka zalunta ba illa kanansu suka zalunta don mummunan sakamako wannan zaluncin a kansu ne zai koma ba akan kowa ba Allah rabba sai Allah ce ni ya ayyuhallazina amanu kathiran min ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب Allah ce ya yi wallazi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani ya jita ne ku nisaci kasiran mina zan yawan zace-zace zato ba da tabbacin ga wanda ya aikata laifi amma sai ana cewa to shina yiwa ne wacce ta aikata laifinka kina yi wade wacce da labari ya kawo gare ki ga abin da aka aikata yaje to ai duk ba a wuce wacce alhali ba ki da dalili ba ki da tabbaci na faruwar wannan abin Allah subhanahu wata'ala yace to mu nisaci yawanci daga cikin zato wanda aka tabbatar da ya taba aikata laifi an taba kama shi da wannan laifin kuma aka aikata irin wannan laifin nan wurin da mai shi yake in don an yi zaton cewa shi ne to wannan babu komi don ya taba aikata laifin an kama shi da laifin ɗan gashi an kuma aikata laifin wannan wurin kuma to in yi zaton cewa shi ne to wannan an yi zato bisa ga daidai don ya taba aikata wannan laifin amma wanda ba taba kamawa da wannan laifi ba a zuwa aikata wannan laifin kuma a yi zaton cewa shi ne Allah ce to mu nisanci irin wannan zato shine Allah subhanahu wataala ce inna ba'd adh-dhanni ismun don wani sashi daga cikin zato zunubi ne ba kamar yadda mawaki ke cewa kuma yawanci wannan wakar ta bi gari cewa azanna zambin walau kana haqqan zato zunubi ne ko da ko gaskiya a to wannan ba haka ba haka nan bane a wurin Allah ba kowane zato ne zunubi ba don Allah ce wani sashi na zato zunubi ne wani sashi ne ba zunubi ba wani ya taba an san da cewa wani barawo ne an yi ta kammai ba ɗaya ba ba biyu ba to kuma ga an yi sata kuma wurin da yake shiga da fice in don an yi zaton cewa yana yiwuwa shi ne don aikin da ya saba ne to wannan ba zunubi ba ne Allah ce wala su. sannan kada ku yi ta su. shine leƙen asiri a ta biyar diddigin wacce wayan ta hita da gidan ga muna ganin tana bi wuri kaza ina ne wai taka zuwa wai wurin wa taka zuwa a ta biyar diddigi ana bin dugadugganta hawan ta kila wani asiri na ta tonu da ba ta son a gane Allah ce to kada yi hakan ko kuma a sa masu sa ido a gida kaza da gida kaza da gida kaza shina yiwuwa wurin wani taka zuwa gida kaza ko wurin wani taka zuwa gida kaza ko wurin wani taka zuwa gida kaza saboda haka sai a yi magana da yaren gidan su sa ido su gani me ka faruwa Allah subhanahu wataala ce kada ku yi hakan shi yake ce malleken asiri to Allah ce kada mu yi leƙen asirin juna don abin da mutum ke aikatawa yau da gobe bayyana zai ran da abin ya bayyana dubu ta cika to wannan sai Allah ya tona asirin a gani ga ƙarara ba tare da an yi leƙen asirin ba amma mutum na abin ne a ɓoye to a kyale shi ɗai wata ran bayyana ta kai to duk da tahassuf leken asiri na shako labari mai labari mai ƙayatarwa duk da wannan shari'a ta kiya yanda shari'a ta ƙi leken asiri ga mugun abin da ake zaton mutum na aikatawa to duk da alheri mutum ke aikatawa a koye ba so a yi leken asirin a gane wannan alherin da yake aikatawa yau da gobe ganewa za yi iyaye na mata Allah na karantar da mu ne halaye da ɗabi'u da muka yi amfani da su za mu samu jin daɗin zamanmu na duniya sannan mu je lahira kuma babu matsala tsakaninmu da Allah babu matsala tsakaninmu da 'yan uwanmu Allah ce wala yattaba ba'a ba, kuma kada sashin ku su yi gibar sashi kada wasunku su ci naman wasunku abin da ake ce ma mutum na aikata abu an san cewa yana aikatawa amma lokacin da bai nan a zo a zauna a aza bisa tebiri ana tattaunawa a kan wannan abin da yake aikatawa shi yake ce ma alghiba shi ne fakuwa a lokacin da mai lekin nan bai nan ya faku sai a ɗauko wannan magana ana tattaunawa a bari sai gashi zaune in ana iya ɗaukowa tattauna ɗaukowa tattauna gaba gare shi amma bai nan ya ɗaga ko ta ɗaga a ɗauko magana ana tattaunawa sai an bari sai ta tashi ta kwan Allah subhanahu wata'ala ya haramta shi yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbansa ya ce musu kun sa abin da ake ce magiba sai suka yi shiru sai annabi ya ce musu zikiruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka ka jingina mai wani abin da yake kyama a jingina mai sai sabai suka ce annabi ko da ko yana aikata wannan abin ya ce kwarai ko in yana aikata wannan abin ai shi ne giban amma in bai aikata wannan abin ka kuma jingina mai wannan abin to ya zamo kage kai mai kazahi kenan amma in yana aikatawa ne kace wane kunji kunji abin da wacce ke aikatawa kuma lalle din tana aikatawa ne to ai giba to giba daga cikin munin giba shine canye ayyuka alkhairi da dan adam ke aikatawa kamar yadda wuta ke can yi karmami idan an zuba a cikinta giba ta zama ruwan dare ba tsakanin gidan sarauta ba ba tsakanin gidajen malamai ba ba tsakanin gidajen masu kuɗi ba ba tsakanin manoma ba ba tsakanin makiyaya ba ba tsakanin talakawa ba ko ina kowane rukuni da manya da ƙanana duk ce da ce gumi ba inda ba ta shiga ba saboda haka ai ƙoƙari a bari idan an zo wurin buki a bar zama gungu gungu gungu gungu ana cin naman mutane abin da ya kai ku buki to a sha liyafa a koma gida lahiya kin je ba shi da zunubi ko kwas amma kan dan ki dawo daga wurin buki ke koma da zunubi buhu buku a gida me an kai kenan kenan buki ya ciwo ki ba kai ka ciwo buki ba saboda ka ji tsoron Allah Allah ce wala yattaba ba ba'da kada sashen ko su yi gibar sashi in ke taho ke zauna ki ji ga magana wacce ake alhali ba ta nan to ki yi kokari ki kwaɓe su su bari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya hana wasu gabarin giban wani to Allah subhanahu Ta'ala zai kauda fuska ta gabarin jahannama ranar alkiyama kamar yadda kika hana su cin naman wacce to ma Allah subhanahu Ta'ala zai hana wutan jahannama ta ci naman ki in kokin zauna aka ci tare to tare fa wutar jahannama za ta ci namu Allah muna tsari da wutar jahannama Allah subhanahu wata'ala ya misalta mana munin cin naman juna sai ce yanzu a yuhibbu ahadukum ɗayanku yana son an yi akula lahama akhihi maitan ya ci naman ɗan uwa ne musulmi maitan gagawa ta kwance a ce ba a ɗaukan gawan wacce e wacce e ku zo ku yanki naman ku ci akwai wanda ka iya haka nan akwai wanda ke so haka nan a ce dai ga mutum da ya mutu gawa yadda kika cin nama ne to ɗauko yuƙa kuma to yanka nama ba ke ta gibarta ke ta gibarta ke ta gibarta alhalin ki ƙoshi koshi ba da yau ga ta ta mutu ta doki nama yuka ki yanka nama in kai karci shi na yiwa ki koshi tambayar da Allah ke yi kenan wane ne ke so ya ɗauki yuka yanka naman ɗan uwa nan yana matacce ya ci babu duk mai son haka nan to daidai ne da cin da yin gibar ƴar uwarki ko kuma ɗan uwanki saboda haka idan muna kyamatar cin naman ɗan uwan mu ɗauki yuka mu yanka mu ci to mu bar ambato nan idan bai nan don ba su da bambanci daidai da daidai ne kai gwamnati ɗauki na yuka ki yanka naman ƴar uwarki ki ci da ki je ki gibata Allah ya mana tsari da giba. Allah ce fakarihitumuhu kuna kyaman cin naman ƴan uwanku ku ɗauki yuka ku yanka ku ci to tunda kuna kyaman haka nan kullaha, ku ji tsoron Allah ga barin yin giba inna Allah lalle ne Allah tawwabun mai karɓar tuba ne sannan kuma rahimun mai jinkai ne me Allah ke nufi da rufe wannan aya da ambaton tuba da kuma jinƙai don ya san cewa yawancin mutum masu giba muke masu tsince da tsegumi muke sai Allah ce to duk wanda ta yi giba duk wanda ya yi giba ya dawo ya tuba ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi tubarsa zai karbi tubanta saboda haka kamin mu hita makarantar nan wadda ta san ta taɓa yin giba to ta kama tuban ma Allah kuma tsakani da Allah ba bisa mina hicci ba don wadda ta tuban ma Allah tsakani da Allah to Allah zai karɓi tubarta yawancin mu mun karanci sharuɗar tuba yanda na sani da gima da kika yi ta yi ba ki san cewa laihina ba kuma abuna mai wuya a ce hakke yi wayo watakila hakke tsohon tsohon tsohon da ke ki ce ba ki san cewa haramun ta ba kina tsakwato ta shehu dan hodiyo abu da mai wuya ki ce ba ki san cewa gima ba haramta ba ke duk sani dalilin da cewa ke sani don wannan da kika gibarta da ke ga ta bullo ka mai baki kika ce ku yi shiru ga ta kuma sai a ƙi a ce kun san cewa da ne in ba haka ba ku bar har da iso mana ta ji kuna gibarta in ya so na akwashi 'yan kallo da na sani daga laifin da aka aikata mutum ya cizo hannu cewa ya Allah ban san zunubin giba ke gaba inda na sani to lalle da ko ba aikata ba bayan mutum ya yi da ya sani sannan ya yi niyya cikin zuciya ta ba zai koma giba kowa ba kuma ko dabba ba zai gibata ba ba zai mutum sannan in cikin giba kike ilimi ya zo miki cewa Allah ya haramta giban nan to in kina tsakiya giban ne to ki yanki kan ki ce to bari mu ci wa gade mu canye tukun la in ji kai haka nan to ba tubar da suke nan zaki ba sa'annan malamai suka ce abu na hudu ya kasance a tuban ma Allah tun mala'iki bai zo an san rayuwa ba in lokacin da mala'iki ya sallamo ne ya shigo an san rayuwa jewacce na aikata mai kaza da Allah da ki ya haya mini ki tuban da Allah da ki ya haya mini wannan lokaci ba amsar ba amsar gafara ba amsar tuba kowa lokacin da ake zuwa rai an riga an kai gargara in ba haka ba fir'auna da an shi da an shi tubar da yayi sai da aka nutsar da shi cikin ruwa ya ga dai yau kan babu magana tsira sai ce na yi imani da abin nan da banu isra'ila suka yi imani da shi bai ko san menene ba Allah ce haba fir'auna <laughs> Allah dai ka bar raki al'ana sai yanzu ne wai za ka tuban ma Allah ka ce ka musulunta alhali ka yi ta saɓo birjik muna kyale ka ta yau babu magana tuba saboda ka a tuban ma Allah tun ba zo karɓar rayuwa ba a tuban ma Allah tun rana ba ta hudo daga yamma ba ƙohon tuba nan ne ranar za ta hudo da zarar rana ta hudo cikin kofar tuban da ke yamma to shi ke na rufe kofar tuban sharuɗa guda biyar kenan yin da na sani sannan ainihin ba za a koma ma wannan laifi ba sannan a bar wannan laifin nan take in ana cikin aikata wanne ko kuma kada a koma kuma in an riga an gama ne sannan a tuba tun mala'iki bai zuwa san rayuwa ba a tuba tun rana ba ta hudo da yamma ba wani lokaci ne mala'iki zai zo an san rayuwar ba wanda ya sani saboda haka na ce ka haimu wuce makarantar nan to kowace ta tabbatar da cewa ta tuba ma Allah daga cincin da ta taɓa yi daga tsegumin da ta taɓa yi gibar da ta taɓa yi ta tuban ma Allah sai Allah ce domin shi tawwabu mai karban tuba yake kake ce a duk duniya ga ai ban san wanda bai tsegumi ne ba saboda ko na nemi tuba an da wuya Allah shi karbi tuba a ba mai wuya ne a wurin Allah ba in dai wa'azi ya zo miki kuma kin ji tsoron Allah ki dawo ki tuba to Allah zai karbi tubanki Allah ya karbi tuban mu rahimun kuma Allah mai jinkai ne bankin ya karbi tubanki kuma sai ya ji kanki kuma ba ƙari kenan bisa karɓar tuban ba to don Allah mu yi ƙoƙari mu tuban mu Allah galle hukkan da muka san mun aikata da ma waɗanda ba mu san mun aikata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ce inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra ina neman gafara ga Allah ina tuban ma Allah cikin yini fiye da so 70 mu so nawa muke neman gafara ga Allah cikin yini so nawa muke tuban ma Allah cikin yini ko tunawa ma da bidan gafaran ba mu yi ba mu ma tunawa da tuban ma Allah sai mun ji ayi mutuwa sannan ne daɗa kowace ta ɗauko ta tasbahanta a ta jan tasbaha a ce ku kashe talabijin ku kashe talabijin rediyo ne a ce a kashe rediyo an yi mutuwa kenan hankali ya tashi kamar yadda kuke cewa zara'ilu ya kawo ziyara to mala'ikin mutuwa ba zara'ilu a suna ne ba malakul maut ake ce mai mala'ikin mutuwa a bace mai zara'ilu Allah bai mai suna zara'ilu ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai ambace shi zara'ilu ba sunan da Allah ya bishi shine malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikin mutuwan da aka wakilta muku shi ne ke karɓar rayuwa a zan ka ce mai mala'ikin mutuwa ba cewa a zara'ilu da zara shi rashin lahiya to shi ke nan an karaya lokaci an koma ma Allah tun da ana cikin rashin lahiya ba ta tadda da kafaɗarta sai za hausa ke cewa Allah ta tadda da kafaɗarta Allah ya tadda da kafaɗarta don mai duk gaba ɗaya an langaɓe sai dai a kama nan a kama can duk wanda ilimi ya zo mai na wani laifin da yake aikatawa a lokacin da yake aikata laifin ko bayan ya aikata laifin tun yana raye to Allah ya so shi da alheri in Allah bai so ki da alheri ba sai ya hana miki jin wannan wa'azin ba gaba ɗai hakkin mutu ku je ki isko shi da wannan laifin to ya Allah mun ji cewa giba haramun ta ya Allah ka mu karba tuban mu daga giban da muka aikata ya Allah inna Allah tawwabur rahim Allah mai karba tuba ne kuma rahimu kuma mai jinkai ne mai kamara din muna nuna mana lokaci sannan muna da tambayoyi na shekaran jiya da na jiya sannan kuma ga na yau kuma za mu dubi mu amsa waɗanda muke yi amsawa abin da muka karanta daidai Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru cikin bayanin da na yi Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare wasu barakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk